auditeurs de VOA euh, Afrique et tous euh, les Maliens. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da saura abokan aiki. Da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana tattalin arziki suke kallon matsayin tarin bashin da Najeriya ke ciyowa. sa'o'i bayan da majalisar dokokin kasar ta amince wa shugaba bola tinubu ciwo wani sabon bashi na zunzurutun kuɗi har naira tiriliyan ɗaya da ɗigo takwas akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun buɗe layukanmu domin bayyana ra'ayi lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma dai kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. jama'a salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya yau alhamis kotun manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaron ƙasar yoab galant saboda zarginsu da aikata laifukan yaƙi da kuma aikata manyan laifuka na cin zarafin bil'adama a yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas a gaza a wani bayani da ta saka a shafinta na intanet kotun ta icc cin kamun na zargin su da aikata laifukan yaƙi ta wajen hana samar da abinci a matsayin wani salo na yaƙi game da manyan laifukan cin zarafin biladama da kuma kisa da bita da kulli da dai sauran halayya na rashin imani. sammacin na da nasaba da aika-aikar da aka yi daga 8 ga watan oktoban 2023 zuwa 20 ga watan mayun 2024 wadda ita ce ranar da masu gabatar da kara suka gabatar da bukatar sammacin kamun yau alhamis hukumomi a pakistan sun ce 'yan ta'adda sun buɗe wuta kan motoci da dama masu ɗauke da matafiya a gunduma arewa maso yamma mai fama da rigingimu suka kashe mutane akalla biyar suka kuma raunata wasu ashirin. ministan harkokin cikin gidan pakistan hussein naqbi ya tabbatar da adadin waɗanda harin na kuram wanda ke iyaka da afghanistan ya ritsa da su Rana 'yan sandan gundumar da kuma jami'an asibiti sun ce cikin mamatan akwai jami'an tsaro mata da kuma yara sannan suna kyautata zaton cewa adadin zai karu su kuma can 'yan sanda sun kaddamar da wani bincike a unguwar da abin ya faru da zuma farauto maharan labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon dan majalisar wakilan amurka matt gaetz ya janye a matsayin wanda zababben shugaban amurka ya gabatar da sunansa don zama attorney general na amurka na yi wasu mashahuran ganawa da sanatoci jiya na yaba da bayanan da suka yi daga baya da kuma matukar goyon baya da na samu daga wasunsu da dama amma a yayin da ake ci gaba da marmarin abin a bayyane yake cewa batun tantance ni na dada daukar hankali fiye da kima daga muhimmin aiki da ke gaban kwamitin kafa gwamnatin trump da barnes abin da gates ya rubuta kenan a kafar x jiya laraba kwamitin majalisar wakilai kan batutuwan da'a ya kasa cimma matsaya kan ko shin ya fitar da bayanai kan binciken da ya kusa kammalawa kan gas ko a'a yau alhamis rundunar sojin ukraine ta ce sojojin rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan ukraine wanda idan aka tabbatar da faruwar hakan zai zama karo na farko tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 rundunar sojin saman ukraine ta ce an kaddamar da harin ne daga yankin astrakhan na kasar rasha kuma wani bangare ne na wani gawurtaccen harin harin wanda ya hada da makami mai linzami samfurin hypersonic mai gudun tsiya da wasu nau'ukan makamai masu linzami nan take dai rasha bata ce komai kan wannan ikirari na ukraine ba girke makamin icbm mai cin dogon zango ɗin da rasha ta yi wanda ke iya ɗaukan makamin nukiliya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da amurka da birtaniya suka amince ma ukraine ta yi amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wajen kai har-har can cikin rasha. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To kafin mu je ga batun bashin Najeriya da kuma buɗe layukan tarho bari mu so jin shirin yanayi da muhalli tukunna. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau shirin yanayi da muhalli zai leƙa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'amuran sauyin yanayi na 29 wanda ke gudana a ƙasar Azerbaijan sai kuma batun yiwuwar rabewar nahiyar Afirka daga gabashin nahiyar. Sunana Aisha Mu'azu. Yayu mai sauraro ya kasance da mu a cikin shirin da ya gabata inda muka taɓo batun taron ƙasashen duniya kan sauyin yanayi wanda a birnin Baku na ƙasar Azerbaijan ya kasance mai masaukin baki. to ana ta kwangaba kwan baya akan batun hanyoyin samar da mafita ga matsalolin sauyin yanayi a duniya wanda a duk shekara ake hallara don fidda jadawalin yadda za a bijiro wa wannan al'amari. Farfesa Abubakar Mamman Manzo a jami'ar Tilabiri ya yi mana shimfiɗa akan wannan taro wanda a takaice ake hira da cop tun 2013 a lokacin nan kasashe kowanne suka ɗauki nauyin da kuma alwashin cewa za su yi hudu cdn ko kuma contribution determiné national kinan gwalgwadon irin taimakon da kowace ƙasa za ta kawo nata amma taimako ne ingantacce kuma da niyyar kawo taimako ingantacci wanda zai sa a rage matsalolin canjin yanayi shine ake kira cdn ƙasa kamar ta niger mun yi wannan kuma ana ana ta yi yau kowa ya gani muna kaman taron nan to haka ne eh, kowata ƙasa take kawowa nata alkawalin yanda za ta kawo nata taimako da niyya don saboda a yaƙi da canjin yanayi gaskiya an ba a san ba ina aka yi kaka aka yi kuma ina duka sakamakon abubuwan wannan ya danganta ne a ninawa gani da irin yanda a gaskiya wa'ansu matsaloli suke kaman addabai mu nan cikin kasashen kan kuma abin da ya shahi aikin wannan da kuma dokokin da yanda aka shirya tahiyar da aikin wannan na yanda za a iya cin more wannan kuɗi na yanda za a tahiyar da yaƙi da gurɓacewar yanayi a cikin wannan matsaloli da akwai gaskiya yanda sansan yanayinmu na aiki a cikin mu bai ya ba da damar da za a tahiyar da irin wannan tunda an riga an saba cewa sai ka gani an keɓe wani zaure shi daban yake yi wanda baya mama baya ba an su tarihi ba a san ba abin da yake yi kawai ya zama to aljihun baya kuma ta nan ne ake bi ba a san ba abin da yake shiga ba a san ba abin da yake huta sai dai kawai wanda ya sa shi yake huda abin shi. ana shi bangaren kuma kwamishinan muhalli a jihar kano alhaji sule garu ya ce akwai buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashe masu tasowa don su kai gaci kasashe irin su Najeriya magana ta gaskiya za su fuskanci kalubale saboda magana kudaden da ake magana su kasashe da suka fi ba da gudunmawa wurin lalacewar yanayi za su bayar ita amurka tana daya daga cikin manya-manyan kasashen to duba da irin halinsa da aka sani shi shugaba trump ana zaton cewar ba zai dawo ya ci gaba da ba da wannan kudade ba don haka ba za a iya samun kudaden da ake sa ran za a samu ba wurin amfani da su don kula da yanayinmu wanda suka taimaka wurin lalacewar shi wannan shine kalubalen da ake kallo amma dai maganar ita ce sai mun ƙara zage dantse wurin haɗa kai da sauran ƙasashe abokanai ko kuma masu yanayi irin namu domin mu tabbatar da cewar mun haɗa kai wurin tunkara waɗannan manya-manyan ƙasashe domin a rika samo wannan kuɗaɗe duk da cewar zuwa yanzu ma dama kuɗaɗen ba a cika wani samun su ba kamar yadda ya kamata sai dai magana ta sa rai bayan wannan mu kanmu mu imu a cikin gida dole sai mun fito da hanyoyi na yadda za mu rika taimakawa muhallin don a tabbatar da cewar baya lalacewa kuma muna yin da abin da ya kamata na tsare-tsare da rubuce-rubuce don mu tabbatar da cewar muna aje kundin bayani kan abubuwan da suke faruwa ta inda kowa ya zo ya ɗauka ya san ga abin da ya faru jiya ga halin da ake ciki yau ga kuma abin da ake sa ran za a yi shi duk muna da irin wannan kuma mun haɗa kawunan mu za mu iya taimakon kanmu da kanmu wurin tunkarar su tabbatar da cewa sun ba mu kuɗaɗe na taimakawa wurin lalata mana yanayi domin mu yi amfani da su wurin gyarawa. Ambasada Aliyu Usman shugaban hukumar Great Greenwall a jihar Borno wanda ya halarci taron na COP na bana ya yi bayani akan wakilcin Najeriya a taron na birnin Baku. gaskiya kowane jiha dai najeriya an samu representative ɗinsu a nan wanda su ma sun zo da kukansu da presentation ɗinsu don su nuna halin da suke ciki na illar ita wannan canjin yanayi da ɗumaman yanayi kuma a ga yadda za a samu mafitar wannan kuma gaskiya duk duniya an halatta ita wannan g77 da kuma a china wato su ne ne suke kan gaba ga ita harkan canjin yanayi da dumaman yanayi ana nan dai ana gwagwarmaya ana ta mitin ana ta gaya za a yi a ga yadda za a taimaka ma developing countries because akwai abin da ake kira polluter pay principle tunda su suke da least pollution ana sa rai wanda su suke gurbata mahalli ya kamata su biya wa'annan developing countries din don su samu su rage raɗaɗin ita wannan canjin yanayi da ɗumaman yanayi to a yanzu a haka dai ana nan ana ta gwagwarmaya a meeting rooms shi kuma sani cika turankawa masanin al'amuran sauyin yanayi daga jihar sokoton najeriya ya yi bayani a game da hasashen masana na yiwuwar rabewar afirka wanda bayanan suka nuna cewa zai samar da wata sabuwar nahiya daga afirka wannan al'amari yana faruwa ne tsakankanin somalia da kenya wanda ainihi dukansu suna bisa wani plate wanda ya kowane plate girma a duniya wanda ya taso tun daga ethiopia har zuwa uganda to amma yanzu yau da gobe kusan shekara ta 2018 masana kimiyya sun gano cewa akwai wata tsaguwa ta wannan tectonic plate din wadda ta fara tsakankanin somalia da kenya wadda yanzu haka zurfinta ya kai kafa hamsin kwadinta kuma ya kai kafa 65 wanda shekaru masu zuwa somalia da kenya za su rabu gida biyu idan suka rabu gida biyu teku za ta shigo a tsakiyar su za ta raba su za a samu wata sabuwar nahiya ta daban bayan wannan nafiya da ake ciki ta afirka so wannan abu zai faru ne shekaru masu zuwa da allah muna da rayuwa wanda harsashi ya nuna zai haifar da wannan tekun za ta je har zuwa rwanda uganda da zambia waɗanda ƙasashe ne waɗanda da ba su da alaƙa da teku amma wannan tsaguwar ana harsashen za ta haifar da wayannan kasashen duka za su zama suna da alaka da teku za su zama suna da port kamar yadda kowace kasa take da port wani al'amari na tectonic plate ba abu ne sabo ba shekaru aru-aru miliyoyi da na wuce na farkon yanayi na duniya dama duka duniya doki take wuri guda kamar yadda masana kimiyya suka yi bayani yau da gobe a kan zafi da ke can ƙarƙashin ƙasa to shi ke sa yau da gobe sai ƙasar ta tsaga wanda wannan ƙasar idan ta tsaga to nan ya ke samun hituwar wata nafiya kamar yanzu muna da nafiya ta kai guda bakwai muna da nafiya afirka muna da nafiya amerika ta kudu muna da nafiya amerika ta arewa muna da nafiyar asia muna da nafiyar australia shine harsashe nuna cewa kuma wata sabuwa za ta hito a wajen afirka ta gabas Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ke cewa a huta lafiya. To gaida Aisha Mu'azu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ta yanzu kuma sai najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa kasar na dab da cimma matakin dimbin basukan da ake binta da bata taba kaiwa ba a tarihi yayin da adadin bashin da wato adadin bashin a yanzu ya kai har naira tiriliyan 136 bayan da a yau alhamis 'yan majalisar dokoki suka amince da bukatar shugaban kasar bola ahmed tinubu na ciyo wani sabon bashi na naira tiriliyan 1.8 kwatankwacin dala amurka biliyan 2 da miliyan 200 shugaban kasar ya shaida wa 'yan majalisar cewa ana bukatar rancen ne domin a samu wani bangare na gibin kasafin kuɗin najeriya na naira tiriliyan tara da bakwai na kasafin kuɗin shekara ta 2024 kuma a daidai lokacin da ya rage kasa da wata ɗaya a gabatar da kasafin kuɗin sabuwar shekara ta 2025 kididiga ta nuna cewa jimillar bashin da gwamnatin tinubu ta karbo daga hawanta kan karagar mulki wato watanni goma sha tara da suka gabata ya haura naira tiriliyan hamsin duk kuwa da cewa ta cire tallafi kan man fetur da ma wasu albarkatu a kan 'yan kasar yanzu haka dai najeriya ta kashe makudan kudaden ruwa kawai na basukan da ya haura naira tiriliyan shida a farkon rabin shekarar bana bari mu yi matashiya da ra'ayin wasu masana tattalin arziki da wakiliyarmu madina dauda ta tattauna da su dangane da wannan batu farawa da yusha wa Aliyu. duk kasafin kuɗin da aka yi shi mai giɓi, to tabbas sai an nemo yadda za a samar da kuɗaɗen da za a gudanar da shi ko dai ta bashi ko kuma ta wata hanyoyin daban amma a zahiri ita ƙasan dama abin da sa ake maganan bashin da ke kanta shine kasancewan hukumomin kuɗaɗe na duniya suna ta korafi game da kuɗaɗen sababbi da ake samarwa wanda kuma yake shigewa wajen kula da basussukan ƙasan kuma in ya ci gaba da ƙaruwa. to zai ci gaba da laƙumi duk sababbin kuɗaɗe da aka samar ma tattalin arzikin ƙasan musamman idan kika duba sama da trillion takwas ake amfani da shi wajen biyan ko kuma wajen kula da basussukan ƙasan duk shekara. Assalamu alaikum sunana Sa'ad Usman Amin masani ne akan tattalin arziki da kuma siyasa. Lallai kuma hajiya eh, eh, yadda kika faɗa basussukan nan su yi ma Najeriya yawa. kuma masanin tattalin arziki a duk duniya suna cewa ba su gane me yasa najeriya take karban bashi har yanzu ba bayan ta cire subsidy so dama ana cewa ba mu da kudaden shiga domin kudadenmu muna kashe su akan subsidy so shi yasa aka cire subsidy yanzu ana samun kudin e, shiga to abin da yake ciki is that tunda ana ana samun kudi na shiga a tunda ba a biyan su subsidy kamar da ai ya kamata muna da kudaden da zai ishe budget mu da kuma sauran ayyukan da za a amfani da shi na yau da kullum na kasa so abun kowa ba wanda zai gaya miki ne alfalun karban bashi nan da suke yi tunda dai an cire subsidy ana samun kuɗi ya kamata bai kamata a karbi bashi ba kuma bayan haka bashi kadan da muke karba zai zo mu biya bashushukan shukan har mu biya da kuɗin ruwa so abinda mutum zai gani zai tsaye da kasan cik e, mu koma kuma muna roƙo a yafe mana bashirkan domin ba za mu iya biya ba domin a lokacin zaki zo ki samu e, ainihin uwar kuɗin da kuma kuɗin ruwan su yi mana yawa so har yanzu dai ba a masanin tattalin arziki a duniya da zai gaya miki wani wisdom ne ko wani basira ce gwamnatin najeriya take amfani da shi ta cire subsidy ta karbi bashi kuma To Madalla yanzu kuma za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi dangane da wannan batu na ɗimbin bashi da ya yi wa Najeriya katutu. Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kada a manta a fara saka alamar tarawa sannan ɗaya kana sai a zuba lambar. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayya Abuja. Wa muke tare da shi a Abuja? Eh, assalamu alaikum Muhammad Lalo barka da mashi Barka ka dai a Fulani dan Fulani ne ko? Eh, Usman dan Fulani anguwar Rana ba. To madalla to menene ra'ayi? Eh, daga nan babban birnin tarayya Abuja gaskiya na ji maudu'i na'am menene gudunmuwarka menene naka ra'ayi to alhamdulillah a a nawa a gurguje gaskiya wannan bashin da ake shiwa a najeriya to gaskiya ya kamata da a tsaya a ba da shawara da menene za a yi da wannan bashin da za a ciwo wani da ina ne za a kashe kuɗi ka gani an saba shiwa kudi a najeriya amma ba ma gani inda kama inda ake kashe su ka gani mu a nan a hali yanzu da ake ciki najeriya muna cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma inda an riga an ce muna yi masu fata alkari allah ubangiji ya sa a yi muna amfani da shi a arewacin najeriya da tsakiyar najeriya da ta madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je taraba wake kan layi a taraba abdullahi yusuf ne daga karamar hukumar gafin na'am na'am to mu dai taraba to ina ga na taraba ya samu ya kubuce bari mu je kamar muna da wani a nasarawa wake kalla a nasarawa bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari to madalla malam bashir alhamdulillahi a gaskiya najeriya ne tana da kudi da ya kamata ce duna ayyuka abin da ya kamata ce gwamnati ta yi amma abin da kai ba a amfani da wannan damar ba shi an cire subsidy ba karamin kudi shugaban kasa ce yake shiga ba ya kamata ya amfani da wannan kudaden ba sai an ciwo ba najeriya suna fama da bashi da an fashe ɗari kuma yawancin bashin eh, da ake ci ba magana kasa To madalla. Muna fatan Allah sa wannan bakin alheri ne ga gida. To amin to muna godiya kwarai da gaske bari mu nufi jihar Kaduna a ah, muna tare da wake kan layi a Kaduna. sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna na'am to gaskiya wannan bashi da ake ci kwata-kwata bashi da amfani matuka a ce an cire tallafin man fetur don a gani a ƙasa najeriya za ta samu yalwataccen kuɗi kuma a ce har yanzu za a ciyo bashin ci wajen kusan tiriliyan biyu wannan bai yi ba kwata-kwata yana da kyau majalisa su ma in an kai musu irin wannan kudirin karfi gaggawan amincewa da shi su tambaya su sukan da aka ci bayan ne aka yi da su sannan kuma shi kanshi wannan bashin menene za a yi da shi matukar ba za a yi abu wanda zai inganta rayuwar talaka ba bai kamata a ce suna tsindima wannan kasa cikin halin haƙula'i ba na gode to madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu nufi jihar kwara dinawa Eh, a na ga mun rasa dinawa daga kwara. sai dai watakila a sake gwadawa a cikin shirin domin bayyana ra'ayi dangane da mudu inda muke magana a kai ina ga mun rasa layin kabar mu je mu koma kaduna wake kan layi a kaduna hello na kaduna kana tare da mu to ina ga shi ma dai kamar na kaduna layin sa bai samu shiga ba sai dai a koma gwadawa domin bayyana ra'ayi kamar yadda muka ce lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bari mu je jihar Bauchin Najeriya Bauchin Yakubu wake kan layi daga Bauchi Ibrahim na Sokoto ne to lokacin government to madalla to menene ra'ayi ra'ayi na irin wannan bashi wanda take cewa mu ba mu gane kan wannan bashi ga shi an ce an ce ta sun mai har yanzu ga ba tsada ta yi wa kasar da motoci ba sanan ba dama ka shiga to madalla muna godiya ga wata kwanan nan ba ba mu san to muna godiya kwarai da gaske bari mu nufi nasarawa a jihar nasarawa ke kallaye a nasarawa Assalamu alaikum sunana na shafale kati magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa malam Murtala barka da yi. Barka ka dai shafale menene ra'ayi? Malam Murtala gaskiya ka san shugabannin Najeriya gaskiya magana shi ne ba talakawa ne a gaban su ba. Dan ni talaka na Najeriya ba mu ga dalilin karfin wannan kudin bashi da ake tayi ake tayi ake tayi din mu ba mu ga amfanin shi ba wallahi wallahi talaka yana iya zama daga safe zuwa yamma da ya samu naira ɗari biyu wanda zai ci abinci da shi da iyalan shi ba shugabannin najeriya in za su duba talakawan da suka zaɓe su suka kai su wannan wurin suka zauna to ya kamata su duba in kuma ba za su duba ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana ɗauki a wannan ƙasa namu Najeriya ko samu sauƙin wannan lamari. To madalla to muna godiya kwarai da gaske shafale a wurinmu na gaba shine jihar Jigawa wa muke tare da shi a Jigawa. Alhamdulillah kana tare da Rabi Taura. Na'am to a bayyana ra'ayi a gurguje. na san yinna na in dai mutum zai karɓi bashi kuma in ya karɓi bashin ya waya ya ga me yayi mai bashin nan ya masa ya yi masa tasiri ko bai masa ba in har zaka ka ɗauki bashi ka zo kuma ka waiwaya ka ga cewa ba ba abin da ka ga ba abin wani abu na tasiri da aka yi da shi wannan bashin ba shi da amfani. to madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je gombe wake kala yi a gombe wa muke tare da shi a gombe to ina gana gombe a ah, kamar layin nasa ya sami tangarda sai dai a yi kokari a sake gwadawa domin a gani ko za a iya shigowa a bayyana ra'ayi kan wannan cin bashi ko kuma matakin cin bashi na najeriya a halin yanzu to bari mu je jihar borno wake kallaye a borno magana da to to menene ra'ayinka a gaskiya gaskiya abinda shugabancin suke mana gaskiya masu tattatawa ya kamata manyan mutane a zona ta su zona a roki addu'a to eh, to madalla to muna godiya kwarai da gaske ah, bari mu je taraba mu ɗauki kiran mu na ƙarshe wake kan layi daga taraba haruna usman to madalla a gurguje saboda lokaci ra'ayina shine wannan bashi da ake ci ba taimakon talakawa da shi suna arzuta kansu ne kawai to muna godiya kwarai da gaske ah, muna godiya ga duka waɗanda suka sami sukuni suka kira da waɗanda suka yi kokari ba su samu ba tare da fatan ah, nan gaba za a ci gaba da gwadawa za a ci gaba da kasancewa tare da mu to yanzu kuma hafiz ya sake shigowa da labarai amma wannan karo a takaici hafiz To ga labaran a takaice. Yau Alhamis kotun manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaron kasar yoab Gallant saboda zargin su da aikata laifukan yaƙi da kuma aikata manyan laifuka na cin zarafin bil'adama a yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza. yau hamis hukumomi a pakistan sun ce 'yan ta'adda sun buɗe wuta kafin motoci da dama masu ɗauke da matafiya a gunduma arewa maso yamma mai fama da rigingimu suka kashe mutane akalla biyar suka kuma raunata wasu ashirin. tsohon dan majalisar wakilan amurka matt gaetz ya janye a matsayin wanda zababben shugaban amurka ya gabatar da sunansa don zama attorney general na amurka yau alhamis rundunar sojin ukraine ta ce sojojin rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan ukraine to masu saurari da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam tare da baba yakubu makeri muna godiya ma'asalam